Auren tsiya ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya ki Masu sauraron zuciya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma, gwamnatocin jihohi da ta tarayya da kuma ƙungiyoyi suna ci gaba da yunkurin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin al'umma ta hanyar gudanar da tarurruka domin a ƙara fahimtar juna. Kwanaki an samu hargitsi tsakanin manoma da makiyaya a ƙaramin hukumar Sardauna Arewa maso gabashin Najeriya. To alhamdulillahi an samu zaman lafiya. To amma domin ganin an ƙara fahimtar juna an samu zaman lafiya mai ɗorewa a yankin kwanaki wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corrupt Free Society ta shirya wani taro a Gyambu da ke ƙaramin hukumar Sardauna. wakilin sashen hausa nasiru el-hikaya ya halarci wannan taron mukaddashin shugaban karamar hukumar sardauna reverend godwin sol ya gabatar da jawabi a wajen wannan taron kuma nasiru el-hikaya ya samu damar zantawa da shi kamar haka ka gabatar da jawabi wanda kwanakin samu matsalar rashin zaman lafiya a ah, me za ka faɗa wa mutane su kare zama lafiya su kuma amfanin sa Ah, lalle abin da zan faɗi maka da zaman lafiya a nan kasar sarrana lokacin abin illa ne ya kamata kowa ya tabbatar cewa mun zaman lafiya mun yi zumunci tare da waɗanda suke ta sanan duka muna da kabiloli nan guda biyar kabiloli guda biyar nan ba na so daya a tsakaninsu, ko mambila ya ce shi yana so mambila kare kaka ya ce shi yana so kaka kare ko kuma eh, fulani hausa ya ce shi yana so fulani hausa kare baya so wani su kabilali ba ba so haka abin da muke so in muna so mu samu cin gaba a cikin nan dole mu haɗa kai mu daya shine abin da wannan a cikin wannan wasu ayyukan nan da mun taro a nan abubuwan da muke faɗi duka shine mutane yan kabiloli daban-daban nan su hada kansu daya saboda mu samu zaman lafiya mun samu zaman lafiya akwai cin gaba amma in ba zaman lafiya ba ba cin gaba ba shine abin illa ya kamata mu sani ya kamata kuma mu aikata a cewa mun samu zaman lafiya a kasan nan. a takaici a me kuka gano ne ya haddasa wannan rikici musamman ma in an lura wannan yankin ba taɓa jin kuna tashin hankali da juna ba eh lalle barin baka maganganu da yawa kan abin da ya sa mun samu tasowar rikicin nan akwai abubuwa da yawa waransu za su ce a wayanan sun zo kawai sun same mu sun fara yi mana sun kawo mana hari eh. waɗancan za su ce a ga abin da ya sa sun fi an kawo mana hari amma ina gani abin babban damuwan ne ke kasa na gani shine damuwan tsakanin manomi da makiyaye shine damuwan da yake a kasa damuwan kasa ne muke so damuwan kasa ne manomi yana so wurin noma makiyayi yana so wurin da shanu za su kiwo to kazan shi ne abin da ya zo ya hada fada a kasan nan a ciyaman a riga an zaman lafiya yanzu Ah, me za ka tsara faɗa wa mutane saboda an ce kabilu biyar ne suke zaune a nan akwai kuma kila wasu baki da za su yi shigowa daga wani waje su ga ta ake zaman su yi tsoro lalle in faɗa maka filla ah, ah, filla cewa babu wani maganar tashin hankali a kasan sardana local government waɗanda da sun bari ma muna kiro su su dawo gida saboda mun riga mun samu zaman lafiya in ba yi ne sun zo duka wani wurare ku zo nan mun gida kasa sani da yana karɓar kowa in kun zo za ku ga mutanenmu duka muna mu muna a zumuncin mu yanzu nan yadda muke nan ma ka ga kabilolin nan duka suna nan na so mutanen da suna kasan waje ko suna ina in sun so su zo mambila su zo ba tare da wani a tsoro ba mu riga mun samu zaman lafiya kuma muna roƙo zaman lafiya nan ya ci ba haka saboda in mutane suna zuwa dinan akwai investors wanda za su zo su yi harka wanda za su sa yaran ma cikin aiki in suna tsoro cewa ga fada bari su zo su yaki ba amma tunda akwai zaman lafiya za su iya su zo su yi aiki me yasa kamar dan da shi shugaban kasan mu ware ya approving ci baya ai suna duba mutane za su zo su zo su yi zama nan su zo su yi aiki nan da ya ce tun da akwai zaman lafiya yanzu muna roƙo dai batun dam nan ma a yi shi da wuri wuri wuri a wannan lokaci a zuwa gama mutane su eh, wa wato wannan maganar dam na maganar wutar lantarki nan kake magana ce ma? eh shi ne dam na wutar da za su yi Mandela Hydroelectric Dam Eh, shine wannan nake eh, roko don Allah don annabi Allah yarda a yi shi a lokaci abin ya kai shekaru da yawa shekaru 45 ana magana kai abu da ya kamata a tabbatar wato ma'ana kana son gwamnatin shugaba buhari ta karkato ta zo ta yi wannan aiki saboda kowa ya amfana haka ne a ƙarshe ga ɗaya ciyaman na lura duk matsalolin yankin na yadda ka faɗa matsala ce ta manoma da makiyaya babu maganan kabilanci ko bambancin addini a cikin matsalar kenan gaba da babu damuwa kabilanci a ganina babu damuwa kuma addini a cikin wannan damuwa in ka duba gwamnati ya yi setting up judicial commission of inquiry da sun zo suna tattauna a kan maganganun me ya faru mene ainihin abin da ya sa fadin ya tafi ina ganin shi dai maganar mu dukkan shi shine cewa akwai damuwa a tsakanin manomi da makiyayi shine na ji damuwa da mun Madalla. Ni ne mai suna Reverend Honorable Godwill Saul, Acting Chairman na Kaduna Local Government. Na gode. Mukaddashin shugaban karamin hukumar Saddauna Reverend Godwin Saul. Haka kuma Nasiru Elhikaya ya zanta da. Marasa Bashir Abba, wazirin Mandira. Ah, ni dan guroje ne daga sargana local government a mandila plateau a takaici mun zo mun samu magana nan na jin wace nasika ko sako za ka kara aika mutanen mambila don wannan yankin ba san shi da yawan rikici ba yanki ne mai zaman lafiya amma kuma sai aka samu matsala inda har kwanaki aka rasa rayukan mutane yanzu dai farko ma dai wani hali ake ciki a yankin ne to alhamdulillah gwamnati tana iya ƙoƙarinta ƙungiyoyi kala-kala masu zaman kansu sukan zo nan su yi ma mutane nasiha su ba su shawarwari masu kyau kuma na ganin allah yarda za a cimma buri don shi yin haɗa kai an haɗa hannu kowa da kowa ya kawo shawarinsa kuma 'yan siyasa da 'yan kasuwa da dukkan jama'an da suke zaune man bilade kowa ya san muhimmancin wurin nan najeriya baki daya ana fahari da wannan wurin kwanan nan aka samu approval na mandela hydropower wanda wannan shine babban project na wanda zan ce federal government take kasan nan to bai kamata mu wasa da wannan alfarma da allah ya mana ba dole mu haɗa kawunan mu mu yi ma jama'a mu magana duk wanda yake shugaba a nan tsaunin mambila ya kasance ya yi gaskiya ya faɗa ma jama'a shi kuma gaskiya a zanna lafiya domin babu zaman lafiya ba abin da za a yi yana ba abin da za a yi in babu zaman lafiya don haka a zanna lafiya a gwamnati kuma ta mayar ma sarakuna martabansu su zo su ne suke suka fi kusanta da talakawa a mayar masu martabansu domin su samu su rinƙe musu magana don su ne suka san wa shiga gari waye ke fitan gari waye ɗan gari waye babo to da wannan idan aka yi aka mayar musu da abin da ya kamata su aka mayar musu da martabansu na gani za a sami zaman lafiya a ƙasa gaba ki da. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya, Jummai Ali ke cewa a tuna fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. A huta lafiya. Zauna lafiya su samu a matsala. babu kyau da an yi a baya ko mun gani ku sai da bakin cikin juna Allah ke magani bacin yanzu ga zo mu taru mu